الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya babbata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci wani wuluri tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi ya ci gaba gani da karatun daga littafin kitabut tauhid ya Sheikh Salih Fauzan min ya misali da shi zamanin na wani gama ya la bayani bin ga mini ba tabarku bil amakini ya zo su da wa albarka bi da na ji wal asar bi asar ji wal ashkhas bi zaji ahya'an wa amwata to zai ji bi rai na to zai ji haji da nina ga min al bidai da muhdatha min ya bidiya na ja tsaye no at tabarruku bil makhluqina idza da wa albarka gani bi ji. فهو لون من انواع الوثنية كلام مؤمن كان وثنية بوكي وثنية عبارة جيان كتي وشبهات يطاد بها المرتبقة وما يشبوا شبهة شبهة شبهة شبهة شبهة شبهة شبهة شبهة شبهة شبهة شبهة شبهة شبهة شبهة na da wa ga agogo ba an yi shi na a sha lada fi kwa lada wọn amwala suzzaci ya alade dukiya yin shi ko ana shi jama'a mini ya gama garin mutane minan nasu mini ya za an yi wani rawar tabarruk albarka wa mun gai talabul barakati gai wani albarka wa yi a khairi fi shay'in fi shay'i wa ziyadatu ngai ga albarka dayo albarka wacce mai ke biye ma'ana alkhairi dayo alkhairi wacce wa talabu tubuti alkhairi wa ziyaduhu wa alkhairi wa ga alkhairi dun tabbatar wudan ko alkhairi su biye inna ma yakunu liman yamliku zalika na waye da da wata ya zana ga da iko ya ci gana waya kadiru alai umma da iko ci wani wa wallahu subhanahu wa allah na ni satana fa huwa alladhi yanzilu albarakata wa ha. la yatu ne cha albaraka yin maluri tabatar wani amma makhluka ma alitaji fa inna la yakdiru ala manhi barakati wanda iko lunga albaraka na to ya gana wa ijadiha ko la albarku gena wala ala ibqaiha ke da yin kun ga albarka establish da yana wata sibitiya kun ga albarka da tabbatarwa da yana ku bil amakini yazudu wa albarka da danaji wal asar bi asar jiriya wa da fakirin ko tufuwa ne da jan fani bai kenan ko ce na da daga na kazan ko ko gona yuzu kenan ko mota ne da kenan ko cimma ne da jan fani bai kenan خاص بين بتوزعني أحياء وأموات ليش براي تدريجات هذه لأنه قد جينا لا يجوز وجود أنقنا لأنه إما شركون إما يوجد شركة ini ta kada ana zalika shay yamnahu barakata aga je la muta fa ko ga wuce wala albaraka ya sanan aw wasilatan ila shirki aw mu wasila ya kone ji wala shirka nan ini ta kada anna ziyaratahu mulama anna ziyaratahu ila muta fa ko ga ziyara ya wuce ko da wuce ko da wuce wa mulama satu ko labutu wa tamassu bi ko zufiyu bihi sababun sababiyo liha min na na lazaji daga basu ko wa amma ma kana sahabatu yaf'alunahu amma yana sahabi a fi jina min taba tabarruki min albarka wani bishalin yan yawa albarka bishalin na bi cin ya ne sallallahu alaihi wasallam wa rikihi na rabe mi cini ne ko Mm. wa man fasala min jasadi yani da yana ga gar da ganin kumbuna kama ta kaddam jan da bayani gwai da yannan fa zalika khasun bihi na ne khasu ya nabi sallallahu alaihi wasallam fi hali hayati wa wujudihi bainum hali nu da rayu mabuta ta wani bi dalil da dalili ga anna sahabata sahabashi lam yakunu na bi hujratihi afe da wa albarka min gani bi kataya nabi wa kabri ba da mauti ko ko kabaru zuma ya jari ba wala kanu makina Allah ki salla fiha a madadi ba ya kwani la anna da har da na nabi sa sun ji salla shi nan au jalasa fiya da tabarraku biya ba da wal barka da nauca wa kazalika maqamatil awliya a ce har makami shi bi ma'ana da najasu wali fina min ba di aulan wali nan a ga wa'azin da ya ani ya ce ki ki a duk wace da wani da ne da wani ya walan ya ku ya tabarraku na bi da ashkhasi as-salihin amma sai da wa albarka din wani bi da ne jira kirki shi ne aka abi bakr da umar ki abakar da umar ne wa ga ruba ga zai jaya min afadil sahabati min sahabati da jafa na nauna ya da ke usman ne da ke sayyidina ali ne ko lafil hayati wa labadar mun wujin rayuwa ba waje zuma ya jira ba lam ya kuni ya zabu da shira a cikin ce da ban ya jira ya liyu sallu fi ya ba da shi sallah da ba au ya kwa da ba duwa wa lam ya kuni ya zabu da turi a mafi lufatin turi allah zai kallama allah wa alai musa na coci gan da nan musa yana liyu sallu fi ya ba da shi sallah da ba ga wa ya duwa ma da ba duwa au ila gairi hadhihi amkina wadannan da sai jin na jana min aljibal da ce qali inna fiya maqamatil anbiya ya fati na jana ga maka ga ne ba wani aso annabin da ce fiya ga auge ko hmm. wanda ya jana wala ila mashadin amma wadannan da ci na mabnin ala asali nabiyin na tu a shigar alamun da ci dago ya annabin da cin da albiya ya annaba shi ko abu gabo annabi kaza ji rayuwa zan ko ba abu gabo kabara annabi kaza ci ko ba abu gabo shukura da annabi musa zan ko ba abu gabo kaza zan a ta wasu lafi mai tuta ko ba mai tuta ba tuta mai ce da albarka ba zo ga in nan da zamani mu fari ba wa aidan fa inna al makan alladhi kana an-nabiyyu daidai mu da na nafi a nabi sallallahu alaihi wasallam ma ta yi salli shi fi sallah da bil madinati madinati nabawiyya na da'iman lan yakuna hadu min salaf yastahimu wa la yaqbilu an fi da lagwatu ko fi da kisuwa wannan mawadin da zai salla fi makka da ne mu sallah da makka da zamu ji hashin hajji wa gairiha فإذا كان الموضي الذي كان يطعه بكدميه الكريم بانجا عليه صلى الله عليه وسلم سيلا بتشيبا بجبشونا يوشينا ويصلي عليه من فين صلى ta ci gwanin lam yushra li ummatihi at-tamassuk bihi inda da shari'a ya na walawa tuna wala takbiluhu ko wuki suna da kaifa bima yuqalu inna ghayra sallati kiwa da kiwa da mutum da na gaga ban da cikin sallah da jani na wa ba fa takbilu shay'in dalika eluki siyan a wala ni so ku wa tamassuh bihi ko la ku tu ga wani Ali kadi alima al ulama bil ko man shi bi tirari min dini al islam daga dini musun shokke dai jijiye yi dinin na fa anna min ki ke dai yanda wanda min shari'a ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa na shi ne ya barka da dabu dago kí mẹ́rin àlùbáríkà alẹ́kẹ́rù lóyún alẹ́kẹ́rù dẹ́yún olú mọ́lúbẹ́yún kó ṣí ẹyẹ ṣe dẹ́gbọ́ ní lágbàjẹ́ àlùbáríkà ní ẹyẹ ṣe dẹ́gbọ́ min huwa imani da ko? e ẹ̀ a cire imani a mai bi نزلنا عليه بركات من السماء والأرض يا شاء البركة يا لا البركة بيا دقا سمو دقا كمبور إيمان بدو سنسة شو لا البركة بي مني إن لا البركة بينا إذو فياز من يسر رمضان إذا مودي كيام الليل يسر رمضان especially ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ولا البركة يبنو نلاو عندي الخير جان نوتشينا مني albarka bin masuku waje sallar da masallaciyar masjid haramu waje sallar da masjid nabo waje sallar da masjid akso wane galla da yawa gadi biye tuyen falale da alkhairi hmm. waje alaƙa yake yan albarkaro mini ne lata da albarka nan aduwa ba mini ne lata da albarka da nan ganci masuku ngayi yirke mina ne sallallahu alaihi wasallam gigiye gice sahur mu ya albarka kuyo ku sham kiyan yonan sai ta albarka ladana subhan ladhi asra bi abdi laylan min al-masjid ila al-masjid al barakna hawlahu linuriyahu min ayatina so da na shi damu na shi albarka dana so kuma la albarka wuce damu a mai na ke lalade albarka wuce dinga wani musulunci ke specify wọn a digan wani da ka ko da goma gina wai shinge wai daya ci wai da su kuba wai ji caca wai ji zo cuta albarka yin majina ga tanwi a wa tawaya da an lawo man awa muhaddisan eh, abinda da Da an Allah man awa muhdisan ko da wuce a tawaya amma da yake cikin wato zanen wasu Qur'ani ko wasu sunnan waje ba da masu masjid da ba wale ko zanen albarka wajen ga jiki ha ga tausa dai ya zo lagu su da ci ko zanuwa ci ko na ita rana ko na hajjana shi wato zamu ci ga yanzu albarka ya bugu biyun gawa ma dawo in ta dum la yasma wa ko ga ya a wai ya ya san luka ma wa ma na kum wa yawm al-qiyamati yakfuru bi shirkikum wa la uka mislu khabir awa albarka bi nufa ya nabi awa albarka bi ya nabi awa albarka bi tin ya nabi amma ga wani ne saka ya buna ne sa san da moto mu yi gambo nan ko amma da yana ne sa san da mu ji hajjeli mu ci mazu daga ijo nan dan nan ne ne sa abin da sai ga to nan ga ira jiki a ga ha so da ne da ne sa san ji sallah dan ko mu ce bishi ko fashi da sauran sun zama jiki an rika da bago gan wa albarka yan da na ku kuyo ko Za a da fashe turisi na gan da na sokonar da alim musa ba wai bago da wafaɗin wanda albarka yan da na wucin wani ka a sai ra tushen da rihal illa talata wasaji da e za a zuzo da fashe turisi na gan wanda wa albarka mai cikin wanda ji ba da nuci ba gaba ko mafatin da jaran da jebal kasiyon ko jebal kazan Hmm? ko ne jabal saur ko ne jabal ko magaru hira nori e za a zo da nan doro da na wanda wa albarka mu cikin wanda ji ba dan lokaci kayan ci tacha in bai daga ba alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kan mu ci mazara to sa le libili inde ga sun ga da ga wali kaza ba kaza ba su ce ba ka ta ga ji ya ga da ngal gane ku mm. da ba ko da abili auka katanga da ba auka katanga da abili a ta ga manin da yanzu biyu wali kaza ba ga ko ji kaza a ta fada mu ci yo da abili zan ta ba ga ko ni a ce ni ku da ba ko da abili zan ci ga da ja ba shi ba ko te ba da ba da da proof yin yana ja ba ne ji kuji lamari banza lamari da lafin a ta to gushe mu ci ci ci da sofa tun gan biyo ko shi nan eh na e junga ta amfani da wuce a ciya ne ba ta ko be ciya duk da shi daidai jigar yanzu a gan kabarin wani lokacin niyan rushe ba não gwamna ba wanci gabo a so wani ka zago wani yawa ya dokan ba wanci caji ba a cagu ta yin jiya kabarin yawa wato albarka sai na mota kamfani daidai da waje waje waje goba ya west product tayi wani ya zauna da sudan da egypt da iraq dairan wale wale kabari ya ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ne yana ce rai di name of albarkawan Allah ke albidau fi majalil ibadati wa taqarrubi ila Allah bidiya da jijiyayi ba da gan dogon tambayar su kun albidau da ke uhudu sarfi majalin ibada ci fiya da zamani kasira bidiya na ja tsaye zamani ba da na doku wal asu fil ibada ci a tawakuf asali mai ba da haji tawakuf sai na nasu gagar nan Wani jina na layin shirau shawun ya yi labi dalili a gani ganda da shari'a ba sai da dalili wa malam ya dullu alai dalilun Ba wa bi da hata yana dalili da wucin ba nan bidiya bi kauli ya bai gana ne sa sanar ga mana mi da mun lai sa lai amuna fa wa rabbi zandu da ga mutuna ta cin ba nan ganye da su za wuce daga mana da ka sai na ba ma lai sa minu wa اليوم أكملت لكم دينكم أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدا ibada ne ya zaje zamanin ne kuma da dalilin dora na lokacin tsaron binani yugo a jaru bin ya tafi bisalati ya zulani yugo ciya zulani yugo ciya wani ga wani sallah da ya kuna wanda wai to anu sabili lahi kaza wa kaza da na ni lillahi ina da Allah kaza ya sako wa da bidatu ne mangan da bidiya da an dole sami sunnatin nabi ya bano da da mini sunna alaihi sallam wa wali an Allah ta'ala ya kula masa kula kuma nan kul atu alimuna Allah bi dinikum da ya ga na la illa wusa ko ya ji ne nan wallahu ya lau ma fi samawa ce ma fi lardi sai ci mai dai ilimin da sama da gina wallahu da kulli shi na lin sai ci mai dai-dai, ilimin bude man ga wal niyyatu mahalluha al qalbu niyya da nuyyaban fahiya amalun qalbin da amalun lisani e ya fi ya goya wuje fiyan faka ibadu ne ji da ya goya nan ba ibadu wani ji wani ne yin tare na mumin ha a ne jikin ta wani ka inda madamalu bin niyati ko wani ya kula wa tiye ga nauga da rita ce ga ta tula fani in ba sai da shaitan da shaitan ya ji wasu wasu jiya zan lokaci ka ta ba da yin yau da wale Allahu mai ne na waitu in salatu zuri ita da ni ma ga abin raka da sai ga mutum ga wani ha mini idan ne da ji zamani ne na zikiru jama'i ba da salati zikiri da je jama'a mai sallar da je ji wazifa ko subura ko kubura ko amakuri amisirji ni ko eh ji ta da ta se la subu vekian kaba ngo le ne fata ba wuya ne sallan a ci ga guda inna ma lau ga da mai da mana amma ba ngo ko لأن المشروع أن كل شخص يقول ذكر الوالد منفردا يبنى نبيد الشريعة ظنون بعد ذكر نعبيد بعد ساعة ونعجز بوجي ومن أطلب قراءة الفاتحة من يذوبهم بالفاتحة في المناسبات وأقول المناسبة نجعل الفاتحة فاتحة فاتحة أنا كيف يوزن سكوب لكن فاتحة فاتحة ويقول أنا نباتح نجدية

àti ìfira ẹ̀ríkí àwọn ẹ̀dẹ̀rẹ̀ àtẹ́lẹ̀ ẹ̀lẹ̀ túná nínú aga ra kẹlẹ́ndà jí nínú aga agagíftì ìtọ́ nínú aga sọ̀rọ̀ ní àyíkọ́ ayélujára lera ju ìkábàmù e àti ìdíkí àwọn àti ìgbẹ́ àdájì nínú tí ó tún máa dà gbogbo ìlà ìbọ̀ ayé nínú ìjà àjíjẹ́ yìí ti àdájì jìnnà àlàálẹ́ ní ìdàgá àjá yìí mú sún tí ó yẹ lẹ́ṣẹ̀ mọ́kàn tí àjẹ́ yìí ṣe dáadáa náà ìdàjẹ́ àjẹ́ yìí àná ما يشبهه والصلاة الأكل مكي عند عند جيجين جيجي wati jari mukri ina amara da yake ba fura na gwaya hmm. ya zalika min babin aza a ce daga nan mutaminiya taziya jin hau an da zalika yanfo da bai ta ko ce da ya gani nan wala amfani a cikin ne ne yana rajin ha da rida abin hankali ya fitar duwa fanga-fanga ko robe panga fanga ne nga rajiya a ga mu ita fata ku ba da kara na wale na shiga fitila ya caji mu za su caji mu gani su a caji mai sandwichi kakakayi a shiga alikiya a shiga a tatacin a a karin da shiga jizugun wuce a a fi ba kuranu ní ìgbà kọ̀ọ̀rọ̀ ní àgbèrè tó ara jẹ̀lì gáwọn fẹ́ ládéédé lòjó ní ètò tó ń gbà bá fílẹ̀ rẹ̀ wọ́n tó sí ìjẹ̀lẹ̀ sọ́fà lórí owó kan náà kọjú sí lórí owó kan náà kó sì lórí owó kan náà ilẹ̀ ìṣe àṣà akọ́sọ́tọ̀ lọ́ọ̀lọ́ fẹ́tíkà fẹ́tíkì ìdọ̀ọ̀lì lórí oko àtẹ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà ń dá ìyẹn kíríkì ọ̀gbẹ́ni gbáàtà ìbìdẹ́jù aw anna zalika yakun mai ta ko ce dai bin ala amfani da na gaje ne ngo kullu zalika bi dawla asala wani fata ya bija ne ya asali anan wa afaru wa tunanin manzan Allah jamin sultan yanda wala shi ko da yusu dalilin doro shi tuwa wa minha min yubu al-ittifaq bil munasabat diniya celebration munasabat ya ajini kali ka munasabat Isra'il Miraj yadda za mu ce ji sha ne tsirawar mira ne bai ga fidiya da sun buka ku in kuma ba wani ba ku da tsara da jabi ko fenci sabu kai sabu tiyan fagana a ji a fidiya ga kiyo a ga shi na gaji mira je da shi yau wangi fan ayo woro fan a kaji ji agun ibẹ̀ dundo a ya tarihi a gije a komi a jinna yadda zai ji mo idan gwajin nan don wuce munasaba isra'il miraji ko munasaba hijrat an-nabawiyya nan bi munasaba hijraji ma'ana ni ni hijra calendar inga inga ni ya turen jugo ke hijriya da ko ehe wai fa ga na wajen abin da zamu ce ko brotherhood shi da zamu ci wajen abin to gaskiya in the name of figa lugwa ya zaje fa january february har da new year har da december hijira a ne daga makaurin madina yi ki an yi faru can mai bugo new hijira ka new hijira sun da bi ya bugo a ga guji ba kazan ri abele eh ala new year celebrate a celebrate ga ga na ci sachi new religion ko hmm. Nawa da ni ke fa da tilkal munasabati celebration rí ní ẹgbẹ́ ìrìnà pálá àtàlà òfin ṣẹlẹ̀ oúnjẹ àtàlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àwà lálejò ọ̀sọ́mọ àyẹ̀kí èjì lálejò ọ̀sọ́mọ àyẹ̀kí èjì mùnà àsọ́gbà irú aṣúra ní fún yí oúnjẹ àtàlẹ̀ ràbẹ́ lè ṣí àyẹ̀kí èjì ẹ̀fún aṣúra ìbínú tí kèdí kí máa wọ́n mi dáríkà máa yọ alùfíṣẹ́ àdẹ̀kọ́jọ̀ nínú ìwé ilé èjì من يسعي رجبنا كالأمرة الرجبية كده لقى أمرة رجب وما يفعل فيه من الإبادات الخاصة إن من يجيب من الإبادات ساتين رجيب به كتطور بالصلاة كتطور إن أكيد لا يسأل الله والصيام فيه من دعوة فيه لقنا خاصة فإن الله مريضة له على غير من الشهور إنه يجي تندور تاتين إسانين كده لكن أمرتي مجي أمرة وصيامي ومن يعظم والصلاة ومن يصلى وذل النسك من يزوزه في ولا غير ذلك وجاء بالإيل زيارة الصعب يدبقوا نغافي بلبقوا ngafi da ta azu da bako ngafi ba an la kama ngafi da la kama ngafi da shi da mai ji wala shi fiya da consecutive format da wani wani ga bidiya da ya tsaya wa min zalika min yubo min bidawu ne min bidawu ibada yo azka al azkar sufi azkar yusuf ay tsaida bi alwa de na uji ka ka sa fati satu da jina salatu nari salatu bishishiya salatu bishishiya ko jawarul kamali ko dalal dalal khairati wa kullu bidawu mu da sa fata bidawu ne ya sana jira da Allah mukhalifatu ya alkali ila alkali mashru'a ibn wali alkali da shari'a na ba'd إن جعلي صاطن اليوم من في سيادة يا في بوجو وهاي أتابع هاي أوجي واو كاتيان من لوكا تنجي أجودان ومن ذلك منه تقلت نصف من شعبان بقيام يشير يشير سين تاتاشي سين شعبان الله عم صادق يوم ليلي ويوم نصف من شعبان بسيار كو إسا إنت تاتاشي ya sai shaban sun ga shi a ga ta zubo wa fa'in da wannan yanzu mutane da yin da ba a nusa sallan mafi zalika shehu kha yana ga sauna wa min zalika albinar alqubur min yugo da tiyun ta ce kabaro wacce khadu ha masjida ittikhadu masajid amma la wa la masallati wa man bi ziyara juni da yin tabarruki biha ko sai mm. eh, يبرز دواء ذلك كيزي والتوصل بالموتى إذا من دواء توصل من بزجاج عن جلال من نولي التوصل دوانا المشروع التوصل ما دوانا ممنوع نام وغير ذلك من الأغراض الشرقية من بين كمين يوم نفع شركة جنة وزيارة النساء إذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن دوارات الكبور يعني صلى الله عليه وسلم أنبول على الدين لعجنة شيء دوكم بجيجين زيارة الكبري والمتجزين عليها المسلم alaiha almasajid wa suruj nan da zai ji ya da masallaci tutaciyar kabaro ko ganin gato fitila shi nan bari ya mai bata awwa aiji to haka yan kabara aiji kuti da zai da kabaro na ko wasu amerika ga zai kun kabaro wani, ga ba aduwa yanda su koya wani yan mai bata wani jirya wasu ta mannan gaya so bayan نقول إن البدع إن البدع بريد الكفر بديا لا يجيت لنا وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله بيبيو دهجي أن سوف مرتشين لا بيانا والبدعة شر من المعصية الكبيرة ما بديا ما يقول جماعي على كبائرنا يقول كيبو يقول البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها bidiya e tuba julugwa mafiya be ne tuba tuba julugwa e bona kuma ga ne bidiya ne wa gonga kirki wajen ma ga ne mafiya ne so ga ne ja ba su ku gonga lọ́wọ́ ṣẹ̀tọ́ ni ẹ̀fọ́ òbí àṣẹ́lẹ̀ mi àfẹ́ òbí máa fi àtẹ̀bíra ṣẹ̀tá yẹn fún ẹ̀gbọ̀n bẹ́ẹ̀ jíjẹ́ dídí ẹ̀rí jẹ́ mi wọn fún ẹ̀gbọ̀n ẹ̀gbọ̀n lódò ẹ̀fẹ́ ẹ̀kọ̀bá yìí náà yà á lẹ́nu àfihàn alẹ́ máa fi ẹ̀ta ìgbọ́n ìdáná ẹ̀yẹ sọ kọ́ba ni wọn ló tún léèfì ọwọ́ yà á lẹ́mu àná máa fi ya taqiluha dinan wa ga dinin muta bankuro ya tafarau bi ila Allah mun ga to malaba so kana fala yatubu min yawma yutu da shi duwa wal ya gogo wale da ne asali mubtadi zo tuda ni illa ka ta ne mu ne be tuda amma ide wal bidaw taqdi ala sunan bidiya wa da ruke sunna وتكرر إلى أصحابها في السنن وآل السنة ولدي مسكوا جونا بيجي جونا aja fi dinan buya sunna bi ahli sunna ji wal bid'atu tubayi wa lillahi wa tujibu ghadabi bi ya mulada kiya min meni bi so ko yo mulada de fushu wa tusabbibu zayyi al qulub wa fasadiya mele bane la fan daga da ko goro ma yu'amalu bi mutaja ene daga aji muhammad ali bayan bidiya shi mata harumu ziyaratu mutaya wa mujalasatu haramu ne da aji ziyara ya mutaji na ko yanzu shi dubu illa allah wani nasiyatu da wani kara alai inda goyi da mai gwan aji nasiya shi kuma aji karo yawa bi anna mukhalatatu tu'athir ala mukhalifihi sharran wa tunshira dawatahu ila ghairihi ko ya bude shi ke ba gari dubu ne jingwa wọn lashe da ko وتنشر عداوتهم إلى غيره ولا عداوة نسون قال قال شبه دابا ضمشي تو الدور قال في لغة مبتة جيو nga nga wa gbẹdẹ jọ nga wa tiɲa jọ nga wa jẹ lórí jọ hali o fẹ dẹdẹ dole ya zuwa wani zake mubtadi wujuduwa wa min shari da shari'ai idan lam yakun al-afdal ala yadi wa mar'ihi min muzawalati al-bid'a kaga wa ya dinna ba ba son a ta da bid'a wuce galan nan wa illa fa inna yuwa la ulama al-muslimin wa zai ta ce da musulmi ko la tu guri nan da shashi من البدع على بعض البدع والعقد على أيدي المبتدعة أما على بعض البدع ورد إيمان شديد أما لا تشكل الشكل شرع لأن خطرهم على الإسلام شديد يبنى أثرين هذه المسلمين وجه تلني على عقلانية جدنا نجد على وعدة لأجيال دنا بوهر دنا إسماعيلية دنا راسدة دنا ولاك صوفية دنا قبولية دنا فأشياء اللي مكي دي لا يتعظم ثم إنه يجب أن يؤلم كل ما جواز واجب نيغاتي أن دول الكفر c'est un ke daunayen daunayen kafiri shi tushajji'u al-mubtadi'ati ala nashri la wa ya in bid'ahi e ya il y a une il a à fond de ta ga bid'a shada wanda de fondin da ce ko daga America ko daga Europe ko daga Australia ko daga European Union ko de China salamu da su da sauransu ko da abine jikiya support yan project din da ci yan mubtadi'ati shi ebe kibo ebe na akpị oge ndị ga ala musulunci ji efe na acha akpị bani gboruchi na wọ́pẹ̀ ogun àtàkì west africa tá a ṣe lè sára jù àgbẹ̀rùgbọ̀n àsọ̀pọ̀ tí ó sún fẹ́ǹtì ẹgbẹ́ lẹ́gbẹ́ tí a tẹ̀lé fìdí lẹ́yìn lè dá àwọn ẹ̀sùn lọ ọ̀hún wá dòmíkà. ẹnu alága ní kàbíṣẹ́ tó tóró kó ìmọ̀ ẹja tẹ̀mọ́kó bíi ẹ̀fọ́jú káká portugal speaking system through internet through spread the effort value through media through expertise or aya idea ya expertise ko through financing ko through print ya taka da hannun لأن في ذلك القضاء الإسلامي وتشويه صورتي يبنى islami ولا مسلم surati ya bana jijiyan na wa la musulunci ga su cha la su da musulunci a jiki an wa jeri wuci how sure are you that that shame that around she if it was no you can measure support na every cashew ya so ya musun tudu shan nas'al Allah azza wa jalla an yansura dinan ya ba za ga support ku ya na nasara wa yuli kalimata wa mula kalima ya musun tudu lautu wa yukhzila majlis jawsi na ku ala da ta ku ta ku wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi hafizahu Allah ta'ala da wacce bayan karatun har da ba ne yanzu da hannu ba ne gaci bishin su kufa gani biyu a ne gaci daidai na sai ci yayi lada sai ci yayi limina jan kan da albarka ne sai ci ayi da aljanna sai ci gani gane yi ba ne ya ji karatu shi ya ni ba bayanin da nan wallahu a'lam bisawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk